Jama'a salamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba bakwai ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a intanet. da ma ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a nyamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta voa africa a kan mita 200.5 a zangon fm da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin usman ahmad kabara tare da halima jimarau Yau da gobe shirin matasa na ci gaba da duba maganar nan ta makon jiya da muka faro akan wani sabon salon mamayar filayen noma a kasashen Afirka. Kamar yadda wasu larabawan Saudiya suka kwallafa ransu akan wasu filayen noma a yankin Difa na jamhuriyar Nijar. Da gaske ne wai majalisar yankin jihar Difa ta ce bata san da ta yi gaban kanta ne akan wannan magana ba ma tare da sanin majalisar dokokin kasar ba? babu abin da muke yi mu sai da gwamnati ba hilaye na wanda ka zaman banza ko kuma hilaye na waɗanda mutane ka noma da cikin su hanyar da ake so a bi ba hanya bane na taimako kasashen duniya duka noma na zamani ne ya kai su gaba hanya ne wanda noma zai kubce daga hannun talakawa ya koma hannun kamfanoni Ga mutane da yawa wannan mataki yana da ɗarmin kai idan aka yi la'akari da cewa Boko Haram tana rike da wannan yankin da larabawan na Saudiya suka saka ma ido, kuma hakan ya sa mutane da dama suna yin wasu tambayoyin neman amsa. Babbar tambaya ita ce cewa 'yan Nijar suna gudun wannan bangaren, 'yan Najeriya, 'yan kamar haƙƙen Chad suna gudun wannan bangaren, ƙaƙa za a yi to a ce wata ƙasa wadda ba ta san dajin ba, ƙaƙa za ta iya ta zo ta zama. Amurka kamar wasu kasashe ne inda demokrasiya ta girku sai an tambayi 'yan majalisar dokoki sai an tambayi talakawan kasa Dan iya ya yi bankwana da Jamila Kabiru fage cikin hawaye. Za ku ji labarin dan iya da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. ku biyo mu a shirin yau da gobe shirin matasa guji ci gaban waɗannan batutuwa musamman na filayen noma a jihar Tifa. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganin ku wani mataki ne zai taimaka ma talakawan ƙasa. Ba ma ƙasashen waje har hilayen nomansu ko kuwa zuba musu isasshen jarin yin noman zamani ga amsoshinku. ku. Sakon farko daga Rilwani Sa'idu Gayari ya ce salamiyar da gobe hakika baiwa kasashen waje hayar filayen noma bai da wani tasiri balle amfani domin ta fannin noma duk abin da dan kasar waje ya yi hakika dan kasa ta Najeriya zai iya yin fiye da haka sai dai matsala kawai rashin kayan noma na zamani waɗanda za su iya taimakawa wajen gudanar da ayyukan noma don haka muna fatan gwamnati ta taimakawa talakawa da kayan noma na zamani don cimma nasara akan harkar noma a Najeriya. sai kuma nusaiba rulwanu ibrahim uba ta ce yau da gobe muddin gwamnati tana buƙatar ci gaban ƙasa to sai ta tallafa wa manoma da filaye da takin zamani da ma kuɗi domin yin hakan zai taimaka kwarai da gaske shi kuma bashir nuhu mahuta ya ce yau da gobe babban fili gaskiyar maganar hanyar da za a taimaka wa talaka ita ce a saman mai sana'a mai ƙarfin gaske wadda za ta iya biya mashi bukatunsa. Ibn Abdallah Bojude, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce, ai ba da hayar filayen noma ga wasu ƙasashen Asiya ko ƙasashen yamma akwai rashin tunani mai kyau a ciki. Muna samun labari a wasu ƙasashen Afirka idan aka ba da hayar gonaki sai ka ga ana faman ci da gumin talakawan yankin wajen sa su aikin kwadago ba tare da ba su ladansu wanda ya dace ba wannan yana nuna mana ana shirin yi mana sabon mulkin mallaka ne da sunan hayar gonaki shugabanni a hattara shi kuma isaac jn ya ce yau da gobe muddin ƙasa ta najeriya tana buƙatar ci gaba dole gwamnati ta taimaka wa manoma da fili taki a farashi mai rahusa da kuma mashinoni da za su sa aikin noman ya zama da sauƙi yin haka zai taimaka sosai ta ci gaban tattalin arzikin ƙasar To sai kuma Suleiman Ibrahim Celebration ya ce baiwa manoma tallafi shine mafi dacewa domin kuwa hakan shine zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa cikin gaggawa sai dai kuma rijiya za ta iya bayar da ruwa amma guga ta hana. Shi kuma Shu'aibu Adam Bagwai ya ce, Ni dai na fi ganin cin ta a zuba jarin, kamar hakan dai nake ganin zai fi, domin kamata kai da kanka ka gina yau ɗinka domin gobe maka kyau, maimakon ka bari wani ya gina ma. sai kuma dc washington mubi ya ce assalam a gaskiya ni dai bana goyon bayan kowace ƙasa ta ba wa wata ƙasa filayen nomanta da haka ai gara gwamnati ta tashi tsaye domin taimakawa manoman ƙasarta muddin tana buƙatar ci gaban manoman da nata jama'ar na ƙasa Shi kuma Abdul Sokoto ya ce abin lura a nan shine ya kamata kasashe su kula su gina kansu da kansu ta hanyar taimakawa 'yan ƙasa ta hanyar cusawa yara matasa hanyar noma domin rage aikin yi ga 'yan ƙasa ta hanyar basu loan da filayen noma da bada iri ga manoma. sai Bulyaminu Ma'azu 'yan mama ya ce yau da gobe. Aiko farfesan nan masanin tattalin arziki Adam Smith ya sha nana ta cewa babu wata ƙasa ko wata al'umma da za ta mori roman ma'adanan da Allah ya hore musu muddin ba su sarrafa waɗannan ma'adanan da kansu ba. A dalilin haka bayar da aron gona ga wasu mutane na daban sam bai taso ba. Shi kuma Mubarak Aminu Yakubu ya ce baiwa manoma isasshen jari ba tare da an sa siyasa a ciki ba shine mafita domin wani zubin 'yan siyasa ne ke amfana da irin waɗannan tallafin. To sai kuma Maryamu Muleka shafin Twitter. Sakon farko na Twitter sai ya ce at Salim Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe baiwa a kasashen waje hayar filayen noman mu ya fi dacewa idan suka girba su sayar a cikin gida Najeriya wallahi ya fi. Ita kuma at Aisha underscore Yarima Wan ta ce a VOA Hausa yau da gobe baiwa kasashen waje hayar filayen noma ya fi dacewa maimakon karbar bashi a yi noma daga bisani a zo a kasa biyan kudaden. At Alhaji Mele ya ce at VOA Hausa yau da gobe a baiwa talakawa isasshen jari domin su su koyi yadda ake noman zamani maimakon ba da filayen haya. Daga ƙarshe Ad Mubarak Bayya ya ce at VOA Hausa wanga tambaya ta yi tsauri sosai saboda mu a nan Afirka muke ta yaya za mu iya ganewa. Ga zauren matasa da ci gaban muhawarar nan ta makon jiya tsakanin Mairu Malam Lagiri da kuma ah, shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a da kuma Nasiru Sedu shugaban kungiyar muryar talaka a ƙasar Nijar. Yau ma jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi ya fara mika magana ne ga Meru Malalagiri shugaban majalisar yankin Difa domin ci gaba da bayanin da ya faru a makon na jiya. Babu abin da muke yi mu sai da gwamnati ba. In muka ɗauki dokoki a wurinmu na wurin jiha sai mu kai shi ga gwamnati mu ce ya danganta da dokar ƙasa sai a ce eh ya danganta ku ko a ce a'a kakkoyi bai danganta doka sai mu zo mu zauna. Su wanda suke irin wannan magana ban san abin da yasa suke yin shi ba tun da aka yi ƙasar nan kun ji wani shugaban wani abu ya sai da ƙasar Nijar ai mutanen difa sun yi kowa sanin yau akwai iko mai inganci a ƙasar nan akwai ikon da ya kula da su yana bi sau da ƙafa bisa abin da ya dame su kenan yau wa'annan masu korafin sai da ƙasar difa wannan su sun san don me suke yin shi tun da dalili akwai mutanen da suke so su ci gaba da su ci riban arzikin difa a doron jihar difa a doron al'ummar difa a doron talakokin difa su su rika ramewa talakoki su kuma suna arziki to mu wannan abun ne muke so mu yanke arziki ya dawo wuri wurinmu mutanenmu a musu kamfanoni yanda in sun noma abun su kamfani ta saya kuma da daraja yanda nomanka da kake na da ya zama na ya inganta abun da ka noma ya ci da ka har ya ci da wasu kenan ka samu kudaden za ka tafiya da su mu ba mu da kudin da za mu sa kuma ƙasashen duniya duka noma na zamani ne ya kai su gaba in ka ɗauka amerika ƙarfinta yau menene noma ne noma kuma ba wanda suke noma mutane ne ke sa hannun jari suke noma in aka bi ta haka na ce aka bi ta haka a halin yanzu duka gonaki na niger hilaye na noma na niger in aka bi ta haka za a saida su ga waɗanda suke da kuɗi sai a duba a gani kai da me kake amfani wajen noma sai a gani he eh, wannan hauya ne da sauransu kananan abubuwa gare ka akwai wani wanda shi yana da kuɗi yana da tarakta yana da komi da komi kayayyakin na zamani in aka ce za a ba wanda yake da kayayyakin zamani shi zai yi kenan an hudda talakawa da wannan hanya ya yi zancen hakuma batta da hali to wannan shi ma za a kamata a tsaya a yi nazari bisa wannan ka mu shekara da shekaru muna duba kasafin kudin hukuma muna aiki bisan shi mun san da aka ga dama aka dauki niyya abin da ake iya yi a Niger yana iya yi abin da ake a yanzu talakawa wani bi akwai abubuwa ba kayayyaki na zamani irin na amurka ba suke so akwai irin abubuwa wanda hakuma tana iya tallafa musu e, kuma hakuma maimakon ta ce za a doki hilaye na noma da na kiwo a baiwa mutane haya tana iya ta je ta doki ko da bashi ne don ta taimakawa talakawa don yanzu abin da ake so hanyar da ake so a bi ba hanya ne na taimako ba hanya bane na taimako hanya ne wanda noma zai kubce daga hannun talakawa ya koma hannun kamfanoni saboda wannan a kaf duniya ba nan Nijar ba kada ake irin wannan abubuwa akwai waɗanda suke da kudi wanda suke da sha'ari suna neman su sayi hilaye a Afirka gaba da tunda mu Afirka mu ne muke da hilaye na noma fiye da kowace jiha ta, duniya waɗannan mutane suna da kuɗi isassu kudin nan suna so su zo su sayi hilaye to in suka saye hilaye ya kasance kamfanoni suke noma ba talakawa ba ana cikin hasari don saboda su talakawan nan in ba su noma ba su da wani aikin da su yi kuma ko ma akwai abincin wancan sun zo sun nome abincin akwai shi a kasuwanni ga sunan ba za su samu halin su saya ba don saboda talakan da ka hudda daga noma ai sai ka nemi kuma inda za ka sa shi ko wani irin aiki ne zai yi tunda Eh, eh, shi abin da ya gada abin da ya iya yi shine noma da kiwo shi za a duba eh, yarjejeniya ta tsakanin jihar difa da jan kamar yadda za ka ganin wata jiha tana da yarjejeniya bisa harkar lakwal da france ko da wani abu shi ne duk shawarar da suka amince da su a majalisar su ta yankin difa sun tuntubi gwamnati kuma sun baiwa gwamnati shawara suna shirin amsa da gwamnati to kenan su su ne a umar isa abu su ne ka hulɗa da abin ga kasashen don gance da haka mu muna son mu gane shin hilaye na wanda ka zaman banza ko kuma hilaye na waɗanda mutane ka noma da cikin su kaga in hilaye na waɗanda mutane ka noma cikin su hatsarin shine idan an ka maida su ga hannun waɗanda masu hannu jari to su wa'ance mutane ana iya tambaya mi za su yi su kawo yanzu dai waɗannan filayen ah, ba mutane saboda matsalar da ake fama da ita ta tsaro dukkanin mazauna wannan yankin sun bar wuraren eh to wannan ba ta zama hujja ingantatta domin ai ita gwamnati abin da ta kafata da talaka wanga tashi hankali in ya kare kowa ya koma garin sai ya zamna kowa dan noman da shi yi shi samu shi koma wurin da shi ka noma shi noma kenan kaga wannan hujja idan an ka bada ta ba za ta tsayuwa ba na biyu wanga abu da ka gani an taba yin shi kasan mali sun ka zo sun ka ce za su noman kaɗa ka bincika ka gani abun kamar yadda an kai sinyan wajen shekara 80 ɗari ba ne daga baya abun mutane sun ka ga abin da an ka can nan ba shi aka respecte tunda yanzu misalin da aka yi dauka ana iya zuwa a yi yarjejeniya surtu yarjejeniya tsakanin su masu hannu jari da gunduma jihar difa kawai tana da hatsari gara a yi ta da ƙasa da ƙasa duk da an yi ta da ƙasa da ƙasa tana gusa to balle da ƙasa da jihar. kenan ka gani abun yana iya ɗauki hankalin jama'a sosai kowa ya san yau abubuwan da ake ciki noma da kiwo suna da cikas amma a ce a kwashe ƙasar duka ko kuma mahi yawancin abin da mutane ka noma a maida bisa masu jari hujja suna iya su noma abincin suna iya su yi cawar. Cawar da makiyayi ka sa dabbobi ne su kiyo kyauta yanzu an ce sai ya biya kaza shi kiyo ana iya zo da wannan wuri tun in sun cawar, ai sai da za su in sun kai noma abincin ana iya a yi wani maci wanda za a sa abincin ya yi tsada kuma an san talakan bai da ƙasa bai noma kenan ka gani wanga abubuwa ne wanda dole idan an ka furta su duk wanda ka kare haƙƙin ɗan adam ko kuma talaka su kan kansu su ji tsoron abun saboda mutane masu ɗauko kuɗinsu da ƙasashen su zaka ba su zakuwa don su taimaka ma talaka kawai. Malam Nasiru da abar filin a haka ko da ma ya eh, Allah ya sa an samu kwanciyar hankali a yankin Difa noman da mazauna wannan yankin za su yi bai ta karya ba da a kafa wani kamfani wanda zai bunƙasar da ayyukan noma a wannan yankin wani ya fi. Shi ne ba ba wane ko wane ya ba mm. ana iya in an kai tsari mun kaga an tallafa ma manoman su kan kansu mu abin da ya dame mu nan har ka kasar ce shin hilin noman yana isa talaka shi ya rike nashi ya noma dangance da yadda kai kullum kuma a tallafa mishi in ana so in yayi saura wanda ba a iya aiko mi ana iya ayyar rajeniya mai inganci wadda talaka zai ci amfanin ta shi kan kanshi mai inganci wadda gwamnati zai shiga ciki a faɗi lokaci kaza da za a yi miza a noma in an noma miza aba kaza miza aba kaza kuma a hwake domin mutane yan an noma ana iya a sake magana kenan a bisa da kawa bisa abin da ake ci amma haka a wayi sahiya ɗaya rana duk wanda ya kai ga magana zai ji tsoron cewa to in dai ƙasar da mutum ka noma ce za a amsa a ba wani ai jiran wani shi noma shi shi sayi da arha ko kuma ai jiran a noma da yawa ai yawan shi ba shi zai ka arha shi ba ba gaskiya ne ba suna iya su noma da yawa kuma su hidda kasashen waje ana iya ma abin da za a noma din jihar Dibama ba za a umarni shi ba tunda suna ai su ce za su hatsarin abu ana ce za a noman shinkawa za a noman abin gari sun fara su ce a shinkawa ba ta yi su rake za su sa ko kuma za su sa kada abinda ba amfani da shi jadi fa to ka gani kenan duka irin wannan abu ne kamata a yi taka tsantsan gwamnati ta shiga ciki tun daga alamu yanzu ba ka jan hannun gwamnati kwari ciki shi gwamna eh, eh, shugaban gunduma ga alamu ya mai da abun kama abu wanda ya shahi jihadi fa kawai shine a shugaban gunduma shine zai tafiyar da shi kuma ga alamu su a wakilan talaka haka nan tunda talaka sun ga zaɓe su amma kowa ya san yau Nijar akwai abubuwa da yawa waɗanda eh, shugaban shugaban ka kai ko da'irori waɗanda sun ka saba ma ra'ayin talakawa musamman ma in ka diba yau ko eh, eh, ni a ce musu cikin biranen mu ai gonakin talaka na suka amsha suna saida ai wakilan jama'a ne amma kaga abin da suka yi talaka bai gyara talaka tunda ba a hidda incin talaka kuma kowa ya san yau saudi arabia tana da matsaloli na harka eh, saukar petrol suna son su shiga duniya su ma su sarrafa nasu yanayin ikonomi kamar yanzu in ka diba in ka ɗauki misalin hajji ma na bana kawai na nijar ai misali ne wanda duk hajji duk mai hajjin su za su ɗauka su wa taɓa yin haka nan duniya inda mutane za zuwa wurin bautar ɗakin Allah a ce ma ƙasa kuma baki da incin kimi komi muna za mu kaji rage mu za mu komi kuma za ki zuwa wurin mu kenan kaga duk sun maido ƙarhin su yanzu wurin kasashe masu karamin karfi kamar mu ta fannin eh, noma da kiwo ta fannin duka irin abun da suka iya samu wannan abu kan ci gaba mm, malam usman eh. sunan shi mairu malam ligari eh, ka turance shi kace ligeri mairu malam ligari yau <laughs> to <laughs> professor buba na maiwa mun mika mishi tambayoyi da dama kamar haka me yasa saudiya ke neman wurin noma a yankin difon da ke hannun yan boko haram shin da yawun talakawan yankin difa da kuma yarda su za a ba ma saudiya hilayensu na noma A tsari irin na dimokuraɗiyya, ba sai an ji ra'ayin 'yan ƙasa ba kafin a yanke irin wannan shawara da ta shahi rayuwar dubban ɗaruruwan jama'a. Anya kuwa da sanin Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar? To ga duka irin labarin da yake zo mini saboda tun fara wannan yanayin wato ina tambayawa in ji. Da duka halamu ko majalisar dokoki ta ƙasar Nijar ba tambaye ta ba wannan saboda yanayi in ya shahi ƙasa wannan ya zamanto ma babban cin amana ne a cikin kasa a je a ɗauki kundin tsarin milkin ƙasar Nijar a ji abin da yake haɗi cewa da ɓangaren kasa idan aka bashe shi jingina ko kuma hawaye in aka saida wannan babban cin amana ne kuma kowa ya san hukuncin cin amana irin wannan inda yake kan mutum ban na so in gai amma su da kansu sun san abin da kundin tsarin ƙasar Nijar ce dangane da haka wato kamar abin da muka gani su 'yan majalisar dokoki da ya zamanto su ne wakilan talakawa na jamhuriyar Nijar sam gaba ɗayanta ga duka irin halamun da nake shi da irin labarin da yake zowa su ma kan kansu ba kai musu wannan shawara ba kuma ya zamanto a can ma yankin na difa wa'annan mashawartan su ma yawan su dukan su ba su duka bane ba kowa yake da wannan labarin ba na biyu kenan na uku talakawan difa ba zo ba an ka kwatanta musu cewa da wannan magana ga kwan shiga kwarkwata shi shin ko ma a zo a kwatanta musu a ce wai kamar su yadda waɗanda waɗanda suka jingina da wurin su ce akwai umfani a'a kawai an kyale wato wa'ance ne sun suka naɗa ganwo da kansu suka zo suka ɗauki wanga mugun nauyi suka zo suka ɗora kansu in aka je aka diba da irin yadda muke ji fa wato shine cewa da mutane yan kurakurai ne waɗanda ma kamar yadda waɗanda ke rubuta min ta hanyar facebook suka ce min yan kurakurai ne waɗanda ma sun jima ba su je ma ƙasar ta difa ba wato ba san irin yanayin da talakawan ƙasar difa suke cikin ta ba wa'anda yau wa'anda aka kora daga wannan wurin duk abin da agurin su shine cewa su koma manoma su suje su zamana wato lahiya ta dawo cikin ƙasa to amma Allah na tuba ta fannin demokrasiya inda kamar wasu ƙasashe ne inda demokrasiya ta girku to dole ila tilas sai an tambayi 'yan majalisar dokoki bayan 'yan majalisar dokoki sai an tambayi talakawan ƙasa wanda yake so ya saida saida wannan kamar ya zama to ma kwace musu ne za a yi wato bugu da ƙari dai ga duka irin halamun da muke ji ga irin labarin da yake zo mini waɗanda ke rubuto mini ta facebook suna gaya mini wato ba shawarci kowa ba wannan mutane ne kawai suka je suka ɗiba gaba gaɗi ya su ya suka je suka yi wannan aikin eh in aka je aka ɗiba lalle akwai matsala a cikin wannan yanki inda su suke son wato babbar tambaya ita ce cewa wai to me yasa gashi 'yan Nijar suna gudun wannan wannan bangaren eh, 'yan Najeriya suna gudun wannan bangaren 'yan kamar suna gudun wannan bangaren haƙƙen cadi suna gudun wannan bangaren wato cewa da al'umma ta kasa hudu waɗanda ke kewaye ga wannan kogin na cadi duka kowa yana na yana ruga da gudu yana barin wannan hilin dan mi kaka za a yi to a ce wata ƙasa wadda bata san kama eh, dajin ba ko kuma bata san abin da ake kewaye da nan eh, kogin na cadi ba ka za ta iya ta zo ta zamna wannan shi ya samu kenan muna cewa da wannan tashin hankali da ake yi na boko haram kin da sauransu dukansu wato abu ne wanda in aka tsaya aka diba na faɗe shi can kwanakin baya na ce in aka tsaya aka diba an san inda jarin su su boko haram kin yake fitowa an san makamai daga inda suke hutowa to an yawai wannan abun wai ba su bane da kan suke kirkiro wannan saboda mutanen kasashen mu su ruga da gudu su bar wannan hilin su zo su mamaye shi wato cewa da eh, abin da suke nuhin wato godiyar ta kai ruwa eh to wannan duka yana cikin kamar abin mu muke nan muna hange ta cewa da kenan da gangam ne ma su suke ba da kayan aiki kuma hawa suna zuba jari ga wa'annan kungiyoyin da su kori mutane su zo su dauki wannan wurin eh, idan aka je aka diba wato kamar abin da mutane ke faɗi su dai ruwa ba tsami banza wannan tsamin wannan ruwan kuma kowa ya san ta inda ta fito wato cewa da Hauwa yau ba noma ba ne su sun hoto ta fannin cewa za su yi noma ba noma ba ne ko da wasu 'yan Nijar sun basta su ana faɗi irin wannan maganganu. Wato cewa da ina ganin ga dogon nazari wanda mu muka yi cewa da har shugabannin ƙasar Nijar ba su san nuhin da aka su mutanen Saudi Arabia ba dangane da wannan jingina da suke so a basu ta wannan zamani. Kada a manta da cewa da nan kewaye ga kogin cadin nan wato in dai ya zamanto tunda kowa ya Nijar an ce dan Nijar ya ci da dan Nijar ba ce ba dan Saudiya zo ya ci da dan eh, Nijar wato in aka ce haka gwamnati ya kamata a ce duk gudan jarin da ma ke gwamnatin ta zuba shi can wato a kwatanta ma mutane ma wato ai kunar bakin wake a kwatanta mutane cewa da za ku shiga matsala saboda muna so mu zuba kuɗin ƙasa cikin wannan wurin domin kasa ta amfana ta fannin cewa da an ciyo kan karamcin abinci da wata yunwa da ta dame mu ɗaya kenan na biyu ana iya samun 'yan Nijar waɗanda suna da hannu da shuni 'yan Nijar akwai su akwai waɗanda sun milki miliyar da miliyar wa'annan 'yan Nijar kin dan mi su ba a ba su wannan kamar yadda eh, ba a ba su wannan hilin kamar yadda ya zama to suke zuwa suna sayan gonakin talakawa yau kuma hawa suna sa wa'annan talakawa aiki shine kamar abin da Hausa ke cewa ko masa ta ɓaci ta kashin shanu wato cewa da maimakon a je a jinginar da wannan wurin ga turawa wa'anda ko kuma in ce ga larabawan saudi arabiya a buɗe mana 'yan Nijar su da kansu in sun ka kasa sa'annan a je a nemi wa'ansu amma ba irin wa'annan miya ba mun san halin su tun ba yau ba wato bugu da ƙari dai wannan wayo ne ake so amma Nijar wato a zo a sai hili in aka sai hili a hana ma kowane ɗan Nijar shiga wannan wurin na biyu a hana ma gwamnatin Nijar shiga wannan wurin a kawo tarzoma kamar yadda ake na ana yin ta dan a kori mutane ta zo su tar da ta da amu ah, ko da muka zo wannan wurin ba mu tar da kowa ba an samu haka nan kama idan aka je aka diba yawan mutane duka kamar in hamada ta kore su daga inda suke noma shi kenan makiya sai su su ce a ah, su ba su tar da kowa ba amma in aka je aka tona kasa kasa ita ba ƙarya take ba sai ta nuna cewa da mutane sun yi zama nan wurin wato alhali dai yau wayo ne ake so a tafka ma ƙasar Nijar ta zo ta sai da wannan wurin idan ta saida ko kuma ta jingina wato har ma sha Allah shi kenan saboda in aka ce shekara ɗari ɗaya babu ne duk wa'anda ya zamanto su suka yi wannan abin in aka je aka diba mutanen nan a zamanin da shekara ɗaya ɗaya babu nan za su kai ba kowa na wannan kenan kawai shi kenan sai su ci gaba da amfani da wannan hilin ya kubce mana abadin abada Shi ne hausa ke cewa sai in bayan an sai mai doki ya koma kuturi wato da kai da ƙasarka sai ka koma ba ko kamar yadda na faɗi can baya cikin wannan eh, hirar da muka yi ga duka halamun da muke gani abu ne wanda ya huto daga nesa wato abu ne wanda su mutanen saudi arabia suna nan suna hangen wannan saboda jiya jiyan nan ma an aiko mini kamar abin da shi minista eh, mai kula da ruwan sha na saudi arabia ya yi haɗi ta cewa da ƙasar su suna fama da karamcin ruwa kuma ga sun zamto mutane masu amfani da ruwa kwarai wato ya nuna cewa da idan mutane can ƙasar tasu ba su tsaya ba suka yi dogon nazari suka yi hange kasar za ta shiga cikin halin yaya nika ita fannin ruwan sha to yanzu saboda haka ne suke nema kamar ko ta wani fanni suna nan suna nema su samo kamar inda za su iya samu wannan babban arzikin da Allah ya wa dan adam kuma dan adam yake yake neman rena shi wato cewa da ruwan sha abun ban haushi shine cewa da yanzu hakan ga ana samun wasu 'yan Nijar wanda kansu bai waye ba wato eh, nazarin su bai je ba nesa bai waye ba su kawai suna nan suna kallon kamar irin noman da aka ce za a yi za a kawo musu shi za su yi amfani wato cewa da abinci ya yi falala a cikin ƙasar a'a ko da ma an ce za a yi shi ba za su iya noman ba kamar yadda talakawan ƙasar Nijar su da suka saba da wannan ƙasar yadda za su iya wannan noma wannan wurin. To yanzu kuma ga labarin ɗan iya. yau gum na iske ɗan iyana ta zub da hawaye na ce ɗan uwa yau kuma kai da waye kake ta faman kuka har ka mai da idanunka sun koma jajaye ya ce na ikara kuka ne nake na rabuwa da gwanaye waɗanda suka shimfiɗa shimfiɗar shirin saisaita iyaye wato shirin yau da gobe na muryar amurkan da ya bi zukatan matasa ya mamaye shirin da ke bin diddigin dawo da haƙƙin waɗanda aka tauye yakan kuma nuna wa matasa matasa illar shaye-shaye masu fyaɗe da bautar da ƙananan yara ma shirin ya nuna musu yanzu fa kan mage ya waye amma kwatsam sai na ji an ce jamilan da halima za su bar aiki har ma an ce ita jamila fage ta riga ta ajiye na ce gaskiya ɗan iya dole ne ka yi kuka tsakani da allah saboda ni ma tun da hajiya halima ta ce ranar biyu ga wannan wata ce ranar tafiyar jamila nake ta kukan zuci wani lokacin ma sai dai kawai kawai in ji hawaye na malala shi yasa tun daga wancan lokaci ma na kasa samun walwala kuma ina cikin haka kawai sai na ji an ce ita ma hajiya jamila jimrau za ta lula inda na ji cewa a ranar talatin ga watan satumba nan ne za ta bar aiki nan fa na ce kai aika gaskiya akwai matsala don ka san sabo tirken wawa ne in ji masana hausa zalla sai dai kuma tun da tafiyar hajiya halima jimrau din da dan saura za mu ce za mu dan sake amma fa irin na masu talala ita kuma hajiya jamila fagen da ta riga ta ajiye muna mata fatan allah ta'ala ya ba ta sa'ar duk abin da za ta yi ta yi ta ganin falala dan iya ce aini abin da ya ƙara tayar min da hankali ma shine jawabin jamilar na bankwana na ji har ma da kuka irin na ƙauna musamman tsakaninta da hajiya haliman da suka dinga gabatar da wannan shiri na yau da gobe kuma aka yi zama irin na amana wannan bayani ne ya sa ni kukan da na rasa idda zan saka kaina kuma har yanzu nan raina na ta una musamman ma idan na tuna ita ma tafiyar hajiya halima jimrau din fa tana kan kwana na san dole ne mu da masu sauraro mu sha kuka a wannan rana sai dai kuma wani lokacin idan na yi wani tunani sai in taya su murna saboda ko ba komai dai sun kammala aikin su cikin lumana har ma dai mutane daga ko ina na ta faman addu'ar Allah ya kare su da dukkan dukkanin fitina da barazana na ceto ɗan iya mu ma dai bari mu bi sahun sauran jama'a mu yi tawassali da sunayen Allah kyawawa wajen miƙa addu'a ya Allah ka baiwa hajiya Jamila fagen da ta bar wannan aiki sa'a ita kuma hajiya Haliman da kowa ya santa da yawan fara'a Allah ka kai mu ranar da za ta bari ta koma gida cikin sauran zuri'a don ka san daga laraba ne bahaushe ya ce ake gane kyakkyawar juma'a saboda haka tun da dai dai sun kammala aiki babu ko lam'a muna addu'ar Allah ya ba su nasara kan duk abin da za su yi a kan tsari irin na shari'a kuma muna fata Allah ya ba su sa'ar samun ingantacciyar sana'a ta yadda za su yi ta samun haske da fatahi ko ta ko ina kamar dai ba'a. Angara, na yi da ruwan sarka. Usman ya ga kana mammatse ido ne kai ma kana shashare hawayen. Lokaci ya yi amma waɗanda suka bi mu a Facebook Sani Hashim ya ce ana ba da shawarwari masu matukar mahimmanci a cikin wannan shiri na yau da gobe amma su shugabanninmu suna aiki da waɗannan shawarwari kuwa. To gaskiya kan wannan magana ce. Masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin kowa da kowa Halima Jumrau ke sallama da ku.